Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lal da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Cece ku ce ya ƙi karewa game da maganar tushen kuɗi a kasafin kuɗin bana na Najeriya. Nan kuma shugaban masu rinjaye ne na majalisar dattawa sanata Ali Indume ke nuna lamarin cusa wani abu ƙari ko rage a kasafin kuɗi ba laifi ba ne, kuma ba abu ne da 'yan majalisar za su shiga kasuwa suna terere a kai ba. To a kan wannan batu dai za mu saka muku layi an jima ku buga waya ku faɗa mana ra'ayoyinku. Sannan kuma za mu ji shin gaskiya ne raɗe raɗin ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya domin kuwa har shugaba Buhari ya gana da shugaban matatan man fetur ɗin. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Jakadan Amurka na farko a Somalia cikin shekaru 25 steven schwartz ya isa birnin mogadishu kuma ya miƙa takardar kama aikinsa ga gwamnatin ƙasar an ɗora wa jakada steven schwartz alhakin taimakawa jami'an somaliya daidaita al'amura a ƙasar bayan ta yi shekara da shekaru tana fama da yaki da kuma ta waye 'yan ƙungiyar al-shabab wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin waje somaliya na cewar schwartz ya yaba wa nasarori da somaliya ta samu cikin shekaru takwas kuma ya kira ga shugabannin kasar da su ƙara zage dabtse eh, wurin kyautata rayuwar al'umman kasar ciki har da mata da yara shugaban rasha vladimir putin ya, ya, ya amince a yi aikin maido da dangantaka tsakanin kasarsa da turkiya sai dai ya ce sake gina hudar cinikayya a tsakaninsu za ta ɗauki lokaci ya ce akwai babban aiki a gabansu wajen farfado da cinikayya da kuma hudar tattalin arziki shugaba putin ya ce an riga an fara wannan shiri sai dai zai dauki tsawon lokaci shugaban na rasha ya yi wannan furuci ne jim kaɗan bayan ya gana da shugaban turkiya recep tayyip erdogan a birnin st st petersburg a yau talata mr erdogan ya ce kasashen biyu za su maido da hulɗar cinikayya tsakaninsu da kasashen biyu na shekara-shekara da suka kai kimanin dala biliyan 100 kuma za a gaggauta maido da zirga-zirgar jirage daga rasha zuwa turkiya haka kuma shugaban na turkiya ya ce a shirye yake gina bututun iskar gas tare da rasha kuma za su tattauna akan gina masana'antar sarrafa makamashin nukiliya na turkiya na farko shugaban shugabannin biyu sun amince za su sake yin tozali don neman bakin zaren kawo karshen rikicin siriya turkiya tana goyon bayan 'yan tawaye yayin da ita kuma rasha take goyon bayan gwamnatin ƙasar ta siriya jama'a kuna shan wa'adar labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump ya maida martani a yau talata akan sukan lamiri da yake sha cikin jam'iyyar su a yayin da wani nazari ya nuna yadda farin jinin abokiyar karawansa ta democrat hillary clinton ke karuwa mai da martanin na mr trump ya biyo bayan furucin sanita susan collins ta jam'iyyar republican da wasu tsoffin shugabannin hukumar kare muhalli su biyu da kuma wasu tsoffin manyan jami'an ma'aikatar tsaro da harkokin wajen amurka waɗanda suka taɓa aiki a ƙarƙashin gwamnatocin republican dukkaninsu sun ce ba za su goyo bayan donald trump ba donald trump ya da martani a shafinsa na twitter ne yana cewa yana fafutuka ne da 'yan siyasa na washington dc kamar yadda ya kara kamar yadda ya kara a zaɓen da aka yi na tsayar da ɗan takarar shugaban jam'iyyarsu ta republican ya ce irin waɗannan mutane su ne ke jefa amurka cikin wani matsala sakamakon ƙididdigan jin ra'ayi da dama sun nuna hillary clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka a matsayin wacce ta fi rikakken attajirin nan trump farin jini a yau talata kasar turkiya ta yi wa amurka kashedin cewa idan ba ta mika malamin nan fatullah gulan da ake zargi da kitsa harin da aka kai na juyin mulki a kasar ba to za su tabbatar da cewa sun sadaukar da dangantakar da take tsakaninsu wanda malamin yana zaune ne a wani gari da yake nan cikin amurka a jihar pennsylvania ministan shari'ar turkiya bello bozdak shine ya gabatar da wannan kashedi a wata sanarwar da ya gabatar da ta gidan talabijin na kasar ya ce idan amurka bata danka mata gulen ba to kasar turkiya za ta sadaukar da dangantakar da take tsakaninsu game da maganar hada maganar yaƙi da ta'addanci gwamnatin turkiya ta sha ƙoƙarin matsawa amurka lamba a bata gulen tun lokacin da aka yi yunkurin yin juyin mulkin kasar wanda bai yi nasara ba a ranar 15 ga watan yulin da ya gabata a makon jiya ne lauyoyi da suke kare gulen suka suka ce gwamnatin turkiya ta gaza kawo shaida da ke tabbatar da cewa gulen din yana da hannu a a yunkurin juyin mulkin don haka amurka ba za ta danka wa turkiyya shi ba ita kuma amurka ta ce kafin ta ba da gulen sai gwamnatin turkiyya ta ba da kwararen shaidun cewa gulen yana da hannu a wannan yunkuri na juyin mulki da aka soyi a kasar Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban hukumar man fetur na Najeriya mai kantibaru game da raɗi raɗin ƙarin kuɗin mai da ake yi a gari. Umar Faruk Musa daga Abuja ya jiyo mana wannan rahoto. Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ganawa tare da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa NNPC wato alhaji mai kanti baru domin yin nazari akan halin da samar da mai da kuma rarraba mai yake gudana a cikin najeriya da kuma tattauna akan irin matakan da ya kamata gwamnatin ta ɗauka domin inganta sha'anin raba mai da shigowa da shi daga kasashen waje bayan da aka kammala ganawa ne tsakanin shi da shugaban kasa babban daraktan na kamfanin nnpc mai kanti baru yake bayyana wa manema labaru cewa sabanin irin bayanan da ake ta yadawa a cikin kasa musamman a bangaren yanar gizo yanzu na cewa wai gwamnatin najeriya za ta ƙara farashin man fetur wannan labarin ba daidai ba kuma ba gaskiya bane yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar ƙara farashin mai a najeriya akan haka ne na tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta najeriya wato alhaji ɗanladi fasali domin in ji ko su ba su da niyyar ƙara farashin mai sai ya ce a babu wannan alama ai ma babban alama ma shine a rage farashin man saboda su ma kamfani da kamar yadda muke kamfani Da haka a yanzu halin da ake kokarin ragewa suke saboda waɗansu mu muna ta kawo kayan yanzu bari baka misali ma kitotin mu sun daina ma biyan kuɗi a NNPC kowa ma dan kuɗin nashi da ya rage a NNPC na kokari ya kwashe saboda mutane na ta kawo kaya suna sayarwa da sauki da haka wannan magana da ya daidai ne gaskiya ne mai dai kamar fetur an kure mar farashi na so tabbatar maka a yanzu an sake wa 'yan kasuwa hannu a shirin da muke kayan mu in ya zo da mu sayar ƙasa da farashin gwamnati dan a yanzu ma an ka je Lagos akwai masu yan kasuwa masu zaman kansu wani suna sayarwa dama kasan farashin gwamnatin yanzu fetur akwai kamfani a Lagos integrated tana sayarwa 131 ne wa NNPC suna sayarwa makitoci 133 a yanzu akwai depot da yawa da suke kawo kaya daga kasan waje suna yin haka suna sayarwa haka mu kanmu namu in yazo ashirin da muke ma sati mai zuwa an Allah ya dada mu sayarwa makitotin mu a 129 wanda kuma muna tsammanin su kuma su sayar a 135 zuwa 140 a yanzu halin da ake ciki ma kudin farashin sauka yake ba yana karuwa ba ne. To amma yaya kuke fama da wahalolin farashin naira da dola tun da da dola ne kuke shigowa da man a cikin Najeriya ba wai naira ba. Eh wato Alhaji Umar ka san a yanzu ah, Central Bank ta kawo wani policy na a wa masu kawo musamman abin da ya shafi harkar mai na biyu kuma har ga an kai mu makwara mun kai bango mun je mun nemi kamfaninnika wato manya-manyan traders na duniya da kuma refinery su mun yarjejeniya da su mun samu facility a waje da haka muna shigowa ma da dalar mu ne ba ma muna neman na gida ba ne. To amma a zahiri abin da muke gani a kasa akwai waɗansu kamfanonin mai masu saida a cikin gida masu zaman kasu sun wuce ma farashin da gwamnati ta kiyasta a kasuwa wanda muna gani kamar a shiga gari garin Kaduna akwai wasu gidajen mai da farashin su ya ma kai 150. Eh wato Alhaji Umar Baranga ma gaskiya duk gidan man da ya je yana sayarwa 150 a yanzu. Ka je ka duba gidan man da ga mota bai fi ɗaya biyu suke shiga ba. Da ga sauran wurare ba ga motoci na ta shiga. To da haka wannan competition ne duk wanda ma ya je ƙara kuɗi ba ba da ma sai kayan ba. Alhaji Dallaji Fasali kenan babban sakataren kungiyar 'yan kasuwa masu hada-hadan mai ta Najeriya a tattauna da na yi da shi bayan da aka gama ganawa tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa nnpc mai kanti baru wanda yake ba da tabbacin cewa gwamnati ba ta da niyyar kara farashin mai a najeriya kamar yadda ake ta yadawa a yanar gizo a yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To cece ku ce fa ya ki karewa game da maganar cushen kuɗi a kasafin kuɗin bana na Najeriya. Musamman jin cewa EFCC za ta fara binciken kwamitocin da suka aiwatar da wannan maganar kasafin kuɗi ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja. ba ka fitowa da shugabannin majalisar wakilai ke yi suna yunkurin wanke kansu daga zargin cushe ko a ringi a kasafin kuɗin bana ana samun bangaren masu mara baya ga lalle a gudanar da bincike kan lamarin da suka ce mummunar ɗabi'a ce ta almundahana a tsawon shekaru tun shekara ta dubu biyu da uku gajiya da zargi daga tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilan abdulmumin jibrin ke fitarwa ya sanya shugaban marasa rinjaye na majalisar wakilan leo ogo ya yi barazanar kai dan majalisar kara kotu da nuna ya yi masa shari a kan batun ya yi a ringi a kasafin kuɗin ma'aikatan neja delta cikin kuɗin da aka ware wa mazaɓarsa naira miliyan dubu da miliyan ɗari hudu. Wannan ɗabi'a ta birki da lamuran kasafin kuɗi su suka samu ka kori Abdulmumin Jibrin daga mukaminsa, wanda shi kuma ya juya ya kirkiro waɗannan bayanai na ɓata suna. Leo Ogo ya bayyana haka a zantawa da da gidan talabijin na Channels. Because padding is like illegality, but when you tinker add and subtract a budget, it's that you are working on the budget. Nan kuma shugaban masu rinjaye ne na majalisar dattawa sanata Ali Indume ke nuna lamarin cusa wani abu ƙari ko rage a kasafin kuɗi ba laifi ba ne kuma ba abu ne da 'yan majalisa za su shiga kasuwa suna terere a kai ba. Shi ko dan majalisa inuwar PDP Ismaila Mu'azu Hassan ya kare kakakin majalisar wakilan ne dan APC Yakubu Dogara da nuna duk matakin da majalisa ta ɗauka na kan doka. Hurumi kundin tsarin mulki ya riga ba majalisun nan dama ko kuma majalisa da 'yan majalisu dama su duba su gyara su ƙara ko su cire to wannan duk yana daga cikin aikinsu idan sun yi wannan aiki aikinsu ne to a kuma yadda nake ganin bayanan da ake faɗi kusan fassaran kenan da ake nufi shine fadin idan an cire ko an ƙara ya zama fadin a wajen wadda ba su san me kalma ba ma gaba ɗaya matasan apc da suka haɗa da khalid ismail na ganin 'yan majalisar sun saba bin bahaguwar hanya ɗabi'a ce wanda yake dama haka siyasar najeriya ta gada shi kuma ya ga a halin tafiyar da ake ciki to wannan ɓarawo ɓarawo ne wannan ɓarawo ne sai ga kwara ya fasa kwai don ya nemi manhaja da zai samar da wa rayuwar shi don al'ummar kasa su koyi bayan shi shi yasa Abdulmumin Jibrin ya wannan abun saboda haka idan Yakubu Dogara a matsayin sa na shugaban majalisa ya ce wannan abun ba wani abun laifi bane baya ganin aibin wannan abun to ai dama in ka ga tsohuwa tana rawa a kasuwa ba nan ta saba ba menene gaskiyar hukumar EFCC a yanzu ta fara binciken majalisar wakilai da majalisar dattawa kan wannan zargen ita ce tambayar da na wa jami'in labarun hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC APC Wilson Oujeran. Mr. Oujeran sai ya zaɓi ba da amsar ta sakon wayar salula inda ya rubuta eh mun fara amma a majalisar wakilai. Nasiru Adamu Ali murar Amurka daga Abuja. nigeria. To wani lauya kuma ɗan siyasa mai fashin baki akan al'amuran siyasa ɗin barista Musa Soba ya ƙara bayyana me ake nufi da cushe ne a dokance wanda shine shimfiɗar wayar da za ku kira mu a yau. ita wannan kalma na fadin kamar yadda ake magana game da kundin kasafin kuɗi mm. yadda yake faruwa yanzu a Najeriya wato ita kalmar kanta abin take nufi kawai mm. ka cusa wani abu wanda da can baya cikin tsarin jerin takardu mm. ko kuma wasu abubuwa wanda dai a turanci ake kira documents ka cusa su wanda a farko dama ba sa cikin tsarin eh. to ra'ayoyi ya bambanta mm-hmm. bambanta shine su eh, majalisar dokoki na tarayya kundin tsarin mulki ya ba ta dama idan an kawo kasafin kuɗi a zauna ta duba shi ta yi gyare-gyare cikin kasafin kuɗin nan. Hmm. To abin da ke faruwa shine wannan kalma ta fito ne fadin sanadiyar yadda wasu 'yan majalisan hmm. suke ɗauko harkar ra'ayinsu na kansu su ɗauko su ce yau wuri kaza muna so a yi kaza wuri kaza muna so a yi kaza ba hmm. tare da yadda majalisan ba ma kanta. Wasu 'yan tsiraru shugabannin majalisa da shugabannin kwamitoci wanda ita kanta majalisar ta naɗa mm. su za su zauna abinda ake kira details din fajar wato dalla dalla na kasafin kuɗi mm. sai su je to ranar da za a ce wannan kasafin kuɗi ya zama doka mm. sai ka ga cewa mafi yawancin yan majalisar ba su ma san irin wannan ayyuka waɗanda aka saba ba laifi bane a doka a yi gyare-gyare a cikin kundin kasafin kuɗi amma kuma laifi ne mutum ya je ya kawo wasu abubuwa wanda yake mafi yawancin yan majalisa ba su sani ba saboda ai karfin mulkin da komai majalisa aka ba ba wasu tsiraru wanda mm. suke cikin majalisa ba to haka yake akan wannan batu ne kamar yadda na ce za mu magana mu ji ra'ayoyinku ta wayar da za mu karba game da batun cushe a kasafin eh, tsarin kasafin kuɗin bana na najeriya don jin yadda ya kamata a yi amfani da irin wannan cushe don amfanar da al'umma maimakon son zuciya wannan shine za mu ji a kai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun sami kiran farko daga jihar kaduna a najeriya wane ne a kaduna to salamu alaikum wa alaikum salam sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna malam ibrahim alarama muna jin ka to me ka ce menene ko kuma yadda ya kamata ya amfani da wannan magana da ake ta cushen kuɗi a cikin kasafi in ma da yadda ta halatta din ya za a yi a inganta rayuwar mutane da ita maimakon yin wani abu daban To gaskiya abin da ni nake ga ya kamata duk da cewa su 'yan majalisa suna ganin cewa suna wakiltar jama'a ne to saboda haka ya sa bukatun jama'a a ciki. To sai a yi la'akari da a jama'an to su wane ne suka fi bukatuwa amma a yanda su 'yan majalisa suka karkasa ai shi dogara ya fi kowa samun kaso mai tsoka a wannan kasafin kuɗin da aka yi kuma yankin shi gabaki ɗaya tura ma to kaga anan an nuna son kai da kuma jama'a ba komai ba ne inda na ku shi ke guri to shi za a fi fifita wannan bai kamata a yi haka ba kuma ya kasance shugaban kasa abin da ya tsara ko da a ce an samu gyare-gyaren to kada gyare-gyaren ya fitar da shi daga iya abin da ya ce za a yi a kasa mm. saboda shi ke da ikon yin budget ba 'yan majalisa ba. Mm, to mun gode sosai Ibrahim Alarama daga Kaduna. Karamanta muna magana ne akan maganar cushe a kasafin kuɗin bana a Najeriya wanda ake ta cece kuce ta yaya mutane za su inganta ko kuma yadda za a inganta wannan maganar cushe ta zama ta halattacce hanya. Wane ne? Hello? Yawwa. Eh, Kaduna ne? Muhammad Alkasim ne daga Rijana. Rijana Kaduna kenan. Eh to Muhammad Alkasim menene ra'ayinka muna jinka? ra'ayina maganan maganar sai maganan sai da ake mm, magana. Ta za a inganta maganar ko kuma ya kamata ku kuke ganin abin? Eh to, maganar kenan kawai maganar 'yan majalisunmu. Mm-hmm. Ni abin da ya fi ki damuna. Eh. 'Yan majalisunmu don Allah su ya kamata su. Tuto, mm. ina ga layinka kamar bai da kyau malam na Rijana. to kara manta lambar da za a lalube mu dai da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma za a sa alamar tarawa a farko kafin a buga bari mu je kebi wane ne a kebi eh, eh, ni ne umaru diye daga to to umaru muna jin ka daga bunza muna jin ra'ayinka faɗi mu kebi state eh faɗi muna jin ka umaru muna fatan um, um, efcc ta yi bincike don ta gano miyana matsalar wannan abin game da eh. game da batakalan nan ta ta kasafin majalisa to to muna godiya umaru bunza eh, bari mu tafi neja wane ne a jihar neja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Bala na buta Nasarawa Kanji. To Bala na buta menene ra'ayinka game da maganar shushi a kasafin kuɗin Najeriya? ta yadda za a inganta abin da ke ra'ayina ga majalisa mm, magana kasafin kudin najeriya mm. su dai yan majalisa talaka sun zaɓe su ne domin su kwato musu yancin su mm. to abin da ya kamata ga dan majalisa na kowace mazaɓa ya yi ƙoƙarin kwata yancin talakawan shi wurin kasafin kuɗi ya zan haƙƙin kowa ya hita a raba daidai ba a ci amana kowa ba mm. shine ya cancanta a yi. Mm, to mun gode sosai bari mu tafi kaduna daga niger mun gode bala wane ne a kaduna to mun rasa kaduna ma ina ga kenan to kar a manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga wani daga jihar delta wane ne a asaba ilu ne daga Asabar da ya dasa. To ilu muna jin ka me ra'ayinka game da maganar cushe a cikin kasafin kuɗin Najeriya da ake ta Janin jaka. Gaskiya ɗan majalisun nan su ji tsoron su. Mm, amma ka ɗan rage rediyon ka saboda mu ji ka da kyau. Ok. Mm, Yawwa malam mai kuɗi. Mun kai la yau muna jin mm-hmm. Fir'auna ya yi mulki ya bar mulkin nan. Mm. Su ma wani lokaci ba kamar ba a yi su ba. za su koma wajen su, ji hmm. tsoron Allah. To mun gode Mika'ilu sosai da fatan suna sauraron ka. Waye a Kano? Alhaji Yahaya jimaji? To Alhaji Yahya, muna jinka. Local government daga Yobe. To oh Yobe ne ba oh, ina ce Kano kace. Eh, Yobe. ina Kano din oh, amma Kano oh to na gane. To muna jin ka kiran daga Kano dan mutan ke eh, Kano. Eh hakika gaskiya dan majalisan nan abin da suke bai dace ba hmm, me ya faru sai dai amma mu alhamdulillahi yan majalisan mu na zon mu dai kamar na zonsi hmm. musamman kamar irin namu alhaji sidi yakubu Ko a can kana maganan a jihar ka ta yobe ko ko a jihar kano da kake zaune A'a ni a Yobe nake amma ina da gidana a Kano. Kuma don haka dole zan yi magana Yobe. To shi nike son gane yawa ina jin ka to. Kuma mu mun ci ribar shugabanninmu na hmm. zamdinmu. saboda sun yi mana kokari mun ga irin alfanun shugabancin. Eh to yanzu kai wannan magana da muke ta kasafin kuɗi a majalisa a can tarayya me ya kamata a yi don gyara wannan abin da ake magana na tushen kuɗi? A bincike su a bincike su a kama duk wanda ake zargi ya yi madahana da kuɗi domin hmm. wannan gwamnati. Eh to mun gode sosai Alhaji. Ah hello waye a Kaduna? Wane ka ce suna? o usman to ta na ina jinka menene ra'ayinka akan oh. maganar tushen kudin a eh, kasafi alhamdulillah eh, ra'ayina game da wannan magana na tushe hmm. a kasafin kudin najeriya hmm. sun tabbata cewa wannan magana kudi da suka sa hmm. sun ce gwamnati dama can ana yin haka to ana yin haka to a tabbata ita gwamnatin tarayya mm. kudaden da suka sa cewa za su yi wa talakawansu ayyuka mm. a tabbata cewa waɗannan kudade an yi aiwatarwa da talakawan ƙasa mm. abubuwan da za su more rayuwarsu yawa to mun gode sosai usman a ah, bari mu je katsina wane ne eh mu ma muna jin ka anan to mu ma muna jin ka anan to wa alaikum assalam wane ne hello To, eh. kana ji na na katsina? Eh ina jin kai to na Abba Sa'ad Mahuta. yau to Malam Abba muna jin ka menene ra'ayinka game da tushen kuɗi a kasafin kuɗi na Najeriya? Eh, ra'ayi na game da wannan tushen a hmm, gaskiya musamman yadda za a inganta al'amuran eh musamman yadda za a yi tushen ya zama mai kyau eh kwari ya kamata hukuma ESDC ta bincike yan majalisa don abin da ma suke yi ba shi kamata su yi ba kawai sarrafa su suke yi eh to ya yi kamata shawararka? ni da shawara ta kawai a bincike da majalisa saboda abubuwan da ya kamata a ce suna yi a majalisa baki suke ba sarran su suke kawowa suna sawa a majalisa game da su tusa abin da yake shine su mm. shine ka abin da suke yi amma wannan tushe duk ba suna yi bane wanda zai kawo ci gaba a ƙasa eh, to mun gode sosai abba daga katsina bari mu tafi jihar kano wane ne a kano don mun rasa na jos da muka riƙe da alai wane ne a kano Alhaji Muhammad ne daga Kano mai kuka. To Alhaji Muhammad muna jin ka. Eh, Karama hukumar garin Malam. To muna jin ka ɗan mutan garin Ni Maganar da nake so in ce. Mm. Ya kamata 'yan majalisa su fahimci wannan gwamnati. Mm. Su daina abubuwan da suke wannan gwamnati duk inda suka bullo. Mm. Bahari ya saka masu tunani ne da lura mm-hmm. a cikin wannan abubuwan. ya kamata mm. duk ta inda suka bullo ana ganin su ya kamata su abin da suke yi. To mun gode Alhaji Muhammadu daga garin Malam kuma a nan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku saboda yanayin lokacin. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. amurka na matuƙar nuna muhimmanci ga batutuwan da suka shafi gudanar da gwamnati mai adalci wannan shine sakon mukaddashin mataimakin sakataren kare mulkin demokuraɗiyya da haƙƙin bil'adama da na yan kwadago michael kozak ga ƙungiyar jihohin amurka a ƙarshen watan yuli wannan wani lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a duk faɗin yammacin duniya yayin da ake fuskantar matsalolin musgunawa da yadda 'yan jarida suke nuna jarumta wajen ɗauko rahotanni a fagen daga da kuma yadda ake zanga-zangar lumana akan matsalolin cin hanci da rashawa mazauna yankin latin amurka sun san cewa matsalar karkata akalar kudaden gwamnati na shafar yadda za a ce da yara da gina makarantu da kuma samar da ababen more rayuwa matsalar cin hanci da rashawa na shafar bunƙasa tattalin arziki tana kuma haifar da rashin daidaito a tsakanin al'umma har ila yau tana ingiza karuwar take haƙƙin bil'adama da kuma tallafawa masu aikata laifuka da haddasa rashin jituwa wannan shi yasa mutane a duk faɗin yammacin duniya suke hankoron ganin an samu shugabanci na gari kuma hakan ya sa suka gane cewa za su iya samar da sauyi ta hanyar amfani da mulkin demokuraɗiyya da zaman lafiya ta hanyar gudanar da gwamnati mai barin kofar ta a buɗe gwamnati yake samun damar nuna al'ummar ta cewa tana gudanar da shugabanci na gari tare da yin la'akari da haka amurka na goyon bayan ƙungiyoyin fararen hula su dukufa wajen yakar matsalar cin hanci da rashawa saboda su ne muryoyin al'ummar da ake shugabanta amurka na lale marhabin da kafa ƙungiyar oas da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa a honduras amurka ta tallafa wa wannan yunkuri da dala miliyan 5.2 kuma wannan tallafi ya yi tasiri matuka wajen tunkara hanyoyin da aka dasa na gudanar da ayyukan cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa hanyoyin bin doka da oda a honduras baya ga haka ana samun labarai masu daɗi a guatemala kwamitin da ke yaƙi da nuna rashin adalci na majalisar ɗinkin duniya a guatemala na ci gaba da yaƙar cin hanci da rashawa da matsalar nuna rashin adalci da ƙarfafa hanyoyin bin doka da oda a guatemala wannan hukuma babbar kawa ce ga waɗanda aka zalunta da masu shigar da ƙara domin ta shimfiɗa wata gada da ta zama tamkar hanyar da za su bi domin samun adalci da kuma samar da sauyi a fannin shari'a lura da wannan nasara da aka samu amurka na fatan ganin an kafa turakun tabbatar da adalci da shugabanci na gari da kuma mulkin demokradiyya a yankin yammacin duniya wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar idan mai sauraro na da tsokacin da zai yi sai a rubuta wasiƙa zuwa sharhin amurka voa washington dc biyu usa har ila yau za ku iya bayyana ra'ayinku tare da ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a shafin yanar gizo wato v-o-a www.voanews.com slash dot editorial. To haka yake yanzu kuma kafin mu karkare bari mu leƙa babaya ya kuma makeri mu ji labarai amma a takaice wannan karin. jakadar amurka na farko a somalia cikin shekaru 25 steven schwartz ya isa birnin mogadishu kuma ya mika takardar kama aikinsa ga gwamnatin kasar an ɗora wa jakada steven shewars alhakin taimakawa jama'an somaliya daidaita al'amura a ƙasar bayan ta yi shekara da shekaru tana fama da yaki da kuma tawayen 'yan ƙungiyar al-shabab shugaban rasha vladimir putin ya amince da yin aikin maido da dangantaka tsakanin ƙasarsa da turkiya sai dai ya ce sake gina hudun cinikayya zai ɗau lokaci ya ce akwai babban aiki gabanmu wurin farfado da cinikayya da hudun tattalin arziki shugaba putin ya ce an riga an fara wannan shirin sai dai zai ɗauki tsawon lokaci shugaban na rasha ya yi wannan hurici ne jim kaɗan bayan ya gana da shugaban turkiya tayyip erdogan a birnin st petersburg a yau talata dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican ta nan amurka donald trump ya maida martani a yau talata akan sukan lamiri da ya sha a cikin jam'iyyarsu a yayin da wani nazari ya nuna yadda farin jinin abokiyar karawansa ta democrat hillary clinton ke kara karuwa To muna godiya kuma da takaitattun labaran shirinmu na daren nan ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. haka a madadin shi baba yakubu makiri da ya taya na gabatarwa da julie leathers gresham wacce ita ce ta jagoranci shirin sai injiniyan mu neo wato martins ni usman ahmad kabara daga nan birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya sannan muna miƙa sako na barka da zuwa da kuma godiya na umar sai da za kama na ziyara